an rataba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi tsakanin najeriya da ƙasar china a ziyarar da shugaba muhammadu buhari yake yi da tawagata a ƙasar ta sin inda tuni aka rataba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyin da ya kamata a ce sun fara aiki tun gwamnatin da ta gabata inda firimiya na wannan ƙasar ta china mr lee kenzin ya tabbatar shugaba muhammadu buhari cewa ba da jimawa ba za a fara aiwatar da waɗannan yarjejeniyar domin tabbatar da najeriya ta samu bunƙasar wutar lantarki da samar da layin dogo da kuma gyara tashoshin jiragen ruwa da na jiragen sama kamar yadda shugaba muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewar ba da ɓata lokaci ba najeriya za ta cika nata ɓangare na yarjejeniyar domin a fara aiki gadan-gadan akan haka ne wani masani sha'anin tattalin arziki mai sa ido akan wannan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar china wato malam shu'abu idris ya yi min bayanin cewa lallai wannan cika alkawarin zai tabbatar wa najeriya cewa ta doshi fita cikin kangi na rashin da kasar ke fama da shi dangane da wutar lantarki da kuma lalacewar muhimman ayyukan kasa kamar tashoshin jiragen sama da na ruwa da kuma na layin jirgi kasashen duniya sukan zauna su tattauna a kan menene zai zama masu yana da alfanu ko kuma ya za su yi kafa hulɗan jakadanci ko hulɗan kasuwanci ko irin ababai irin wa'innan. A ƙasar Najeriya a lokacin da shugaban ƙasa Goodluck Jonathan yake mulkin ta ta yi yarjejeniyar nan kuma ta amince da wasu ka'idoji da za ta yi da ƙasar sin ta yadda za ta bamu wasu basussuka a lokacin da ta amince za ta bamu basussukan nan mu ma ko muka yi alkawari za mu ba da wani abu cikin kuɗaɗen da ya kamata a amfani da su don a yi waɗannan ababe kamar hanyar jirgin ruwa jirgin ƙasa misali da gyara tashar jirgin ruwa na Legas da na Kalaba da kuma tashoshin jiragen sama na Najeriya. Kasar sun amince wanda ta yi za ta bamu bashin naira miliyan dubu talatin. Sai muka kasa ba da zamu kaso kamar yadda aka aka amince a cikin wannan yarjejeniya. Wannan ya sa ita kasar sun sai ta ja baya ta ci gaba da ba da bashin da ta bamu ba. To yanzu kana nuhin Najeriya za ta ba da kuɗaɗen da ya kamata wacce tsohon da ta bada kuma in hakan ne ina Najeriya za ta samu waɗannan kuɗaɗen ganin irin yadda aka yi sama da faɗi da dukiyoyin ƙasar a gwamnatin da ta gabata? Ai eh, wato kasan kamar yadda bature yake cewa kifi ya yaka baya lalacewa ko kuma ya fara lalacewa ta kaya ke fara lalacewa. da Allah ya taimake mu muka samu shugaba na kirki wanda duniya ma ta san shi mutumin kirki ne kuma yana da kokarin kamanta gaskiya kuma yana tsayawa tsakani da Allah an yarjejeniya ya ce i ne in ya ce a a a ne wannan ya sa kamar shugaban kasan Amerika Obama ya fito prefalo a waje ya ce ma duniya yau Najeriya mun ga shugaban da zamu iya yarda da shi ko mu hulɗar arziki da shi Ka ga ashe in kasar Sin yau ta farfaɗo ta ce a'a Muhammadu Buhari zo mun mun gayyace ka zo mu zauna mu sha ci kuma mu sa hannu a yarjejeniya ba da bayan haka kuɗin da aka samu a hannun shugabannin gwamnati da ta gabata wanda za su yi da ciki a kai yau kuma sun maida wannan ma kudaden suna nan asusun gwamnati a shekaga shugaban kasa buhari yana da hanyoyin da zai samu wannan kudaden da zai iya sawa bisa kan alkawarin da ya yi malam shu'abu idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sa ido akan ziyarar da shugaba muhammadu buhari yake kaiwa kasar china a kokarin da najeriya ke yi na samun ɗoki da gudunmuwa domin tabbatar da an warware waɗansu matsaloli da ƙasar ta daɗe tana fama da su a sanadiyar rashin aiwatar da yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin tsohuwar gwamnati umar faruk musa amurka a abuja najeriya